Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na hantsi yau Juma'a 29 ga watan Satumban 2023. To bayan labaran duniya za mu kawo muku wata hira ta musamman da shugaban kungiyar a Kristal a jihar Kano mai rajin kare muhalli. Bayan nan kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda 'yan Afirka suke in kula da hadarin da ke tattare da ketarawa kasashen yamma ta bayan fage da sunan neman rayuwa mai inganci. Sai kuma shirin yanayi da muhalli da muka saba kawo muku a kowace ranar Juma'a. Inda a yau shirin yanayi zai yi bayani ne akan iskar methane da kuma yadda za a iya sarrafa shi domin samar da makamashi mai tsafta. To dukkanin wannan zai zo muku ne bayan mun saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Akalla sojojin Nijar sha biyu ne suka mutu bayan wani hari da ɗaruruwan mahara ɗauke da makamai suka kai akan babura a yankin kudu maso yammacin ƙasa a ranar Alhamis. kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar da ke yammacin afirka ta faɗa a cikin wata sanarwa sanarwar ta ce sojoji bakwai ne suka mutu a fafatawar yayin da wasu biyar suka mutu a wani hatsari da ya ritsa da su yayin da suke kai ɗauki domin ƙarfafa rundunar da aka kai wa harin an kai harin ne a garin kandaji da ke da tazarar kilomita 190 daga yamai babban birnin ƙasar kusa da yankin kan iyaka da mali da burkina faso da nijar da ke zama cibiyar tashe-tashen hankula a yankin sahel a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan tun da farko a ranar alhamis wasu majiyoyi uku ciki har da wani babban hafsan soji waɗanda suka buƙaci a sake sunan saboda ba ba su izinin yin magana da manema labarai sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an kashe sojoji ƙalla goma sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta neto Ian Stottlberg ya faɗa a ranar Alhamis cewa sojojin Ukraine suna samun galaba a hankali a yayin da ake gwabza ga zamun faɗa kuma a yaushe yana kira ga ƙawayenta da su ba da ƙarin taimako inganta samar da kayan tsaro da kuma hanzarta kai makamai zuwa Ukraine. Stottlberg ya ce da manema labarai a Kiev cewa ƙara ƙarfafa Ukraine zai kawo ƙarshen mamayar Rasha. da yake magana tare da shugaba vladimir zelensky stoltenberg ya ce neto tana da kwangiloli da ta tsara na dala biliyan biyu da biyar na manyan harsasai na ukraine stoltenberg ya ce yana daga cikin muradun tsaro na neto a ga cewa an samar wa ukraine abin da take bukata domin samun galaba a yakin a amurka yayin da gwamnatin tarayya ke shirin yiwuwar rufewa taimako da kasar ke bayarwa a yunkurin yakin ukraine na iya yin ƙasa a cewar mataimakiyar sakataren yaɗa labaran pentagon sabina singh labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutum shida ne suka mutu yayin da wasu fiye da goma suka jikata a wani harin bam da aka kai da wata mota a ranar alhamis a jihar hirshabele da ke tsakiyar somaliya a cewar jami'ai wanda ya aikata wannan aika-aikar ya kai keci wata kasuwar nama mai cike da hada-hada a garin bulabardi mai tazarar kilomita 220 daga arewacin Magadishu. Saddam Chabdi Lido, magajin garin, ya ce jami'an tsaro sun buɗe wa ɗan ƙunar baƙin waken wuta kafin ya kai ga cimma burinsa, amma ya tayar da bama-baman a kusa da wani shingen bincike na 'yan sanda. Mutane kusan shida suka mutu, sannan wasu fiye da goma suka jikkata. ciki hadda yara da jami'an tsaro fashewar ta lalata yankin kasuwancin baki daya da wasu gine-ginen zama in ji lido shingen binciken yana kusa da kasuwar naman to in an jima kaɗan hafiz zai sake shigowa da kashin labaran na biyu kafin nan ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu kano ofishin kano na akrisal karkashin shirin bankin duniya da ke ayyukan dakile illolin sauyin yanayi da gurbatar muhalli a najeriya ya ce ya himmatu wajen samar da manufofi da dokokin da suka kamata domin farfado da wuraren shakatawa a sassan birnin kano a wani mataki na samar da yanayin da ya dace ga muhallin bal'adama a wata zantawa da muhammad ibrahim kwabi daraktan shirin na a akrisal dr dahir muhammad hashim ya fayyace matakan da suke ɗauka na magance matsalolin sauyin yanayi a cikin al'umma akrisal hukuma ce da take ƙoƙari wajen ƙarfafa gwiwar al'umma na ganin cewa sun jure ma illoli na canjin yanayi sannan kuma ya zama an magance matsaloli da yawa da suka danganci canjin yanayi sannan kuma ya zama an ƙarfafa gwiwar hukumomi da ya kamata a ce na gwamnati su ne suke aiki amma watakila a sakamakon rashin wadatattun kuɗi ko kuma rashin wadataccen eh, ilimi na lokacin ba sa iya yi su ya zama cewa mun tallafa musu maraƙa hannunsu ya zama cewa sun samu sun yi nasara sannan kuma a the ya zama ko da za a samu irin wani abu na karta kwana wanda ka iya faruwa a sakamakon canjin yanayi ya zama cewa ita wannan hukumar ta kai agaji na gaggawa wannan wajen ta tabbatar cewa an magance wannan matsala. Ka taɓo batun sauyin yanayi wanda yana daga cikin jigon tsare-tsaren ku na wannan wato hukuma akwai sauyin yanayi a Kano. Tartibi a wannan fuska mai kuka sa a gaba. To, in ka ɗauki jihar kano zan ɗan ɗauke ka kimiyya kaɗan gari ne da yake da bunƙasa na jama'a kuma duk lokacin da ake bunƙasa za ga ana samun karanci na abin da ake cewa open spaces wato buɗaɗɗun wajaje watakila akan yi gine-gine a kansu da, makamantansu so su jama'an nan suna fitar da iskar da ba ma baka buƙatar ka sake shakatta wannan iska tana cikin abin da yake rike zafi ya zama cewa gari yayi dumshi ne abin da bature ke cema greenhouse effect kuma mun samu kanmu a cikin wani yanayi da a baya gwamnatoci sun ɗan yi sakaci wajen taɓa taswira ainihi ta jihar kano akwai inda master plan inda ake bari ya zama open space ne ko garden ne ko park ne ko makamantansu su. wani yana cikin abubuwan da suke contributing ta wannan dumamar yanayin ta cikin birni da kuma yawan al'umma yana cikin abubuwan da muke kokari mu ga cewa mun yi addressing a bayan shekara talatin arba'in baya kano tana da wannan buɗaɗɗun wajajen sun fi ɗari wanda maimakon al'umma suna karuwa ya zama irin wannan wajajen ana kokarin gyara su ana ƙara bishiyoyi da su tsaftace iska su kuma samu mana ta shaƙa su yi zama cewa wannan bishiyoyin ana cire su kuma irin wajajen nan ana gine su ɗaya daga cikin abin da muka sa a gaba shine yadda za mu samar da ire-iren waɗannan wajajen don ya zama cewa iskar garin ta tsabtatu kuma ya zama an samar da wajen hutawa ko ya yake da mutane su zauna kuma ya zama an samar da jama'a ayyukan yi tunda in ka gina wannan ka ba wani ya zo yake sana'a a wannan wajajen ka taimake shi kuma ya zama cewa an tabbatar da doka ta wajen already yanzu duk girman kano city parks an gadin guda goma sha uku muke da shi wanda ya yi kankan ya yi kaɗan so a yanzu akwai mu da aka ba mu na musamar da wasu kuma mun kafa kwamiti sun zagaya muna sa rai in allah ya so ya yadda daga yanzu zuwa shekara mai zuwa za mu samar da guda 37 a cikin jihar kano in ka kalli titunan mu a baya irin su zaria road su haɗe jabar akwai bishiyoyi da dama a kansu yanzu mun yi sababbin tituna ba mu saka ba wanda ma suke a kai ana cirewa baya bayan nan hukumar nan ta yi da shi akan zaria road ko muna da sa rai na cewa allah ya yadda tituna da dama a jihar kano za mu dawo da wannan martabar nasu mu saka bishiyoyi Dr. Dahiru Muhammad Hashim kenan shugaban shirin bankin duniya na Afrisal a jihar Kano. To waɗannan shirye shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da sauran labaran duniya. Ministan harkokin wajen Pakistan na rikon kwarya Jalil Abbas Jilani ya tabbata a ranar Alhamis cewa gwamnatinsa ta yanke shawarar tilasta dukkan 'yan kasar afghanistan da 'yan kasashen waje da ke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba su fice watakila matakin zai shafi 'yan afghanistan kimanin miliyan ɗaya ciki har da waɗanda suka nemi mafaka a kasar bayan da 'yan taliban masu tsatsauran ra'ayi suka koma kan karagan mulki a makwabciyarta afghanistan shekaru biyu da suka gabata Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwarta da shirin saboda zai iya shafar 'yan Afghanistan da ke buƙatar kariyar ƙasa da ƙasa. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a wata tattaunawa da BOA cewa rayuwarsu ko 'yancinsu na cikin hatsari idan aka mayar da su gida da ƙarfi. 'Yan sandan ƙasar Lebanon sun ce wani direba da ke jigila abinci wanda ya buɗe wuta a wajen ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Beirut a makon da ya wuce. ya aikata hakan ne saboda rashin jituwa tsakaninsa da masu gadi a haraba ofishin. 'Yan sanda sun ce sun kama wanda ake zargin ne a ranar Litinin da ta wuce, inda aka tantance shi da sunansa MK, kuma daga baya amsa laifin harbin. Sun ambato wanda ake zargin da ya amsa yana cewa masu gadin sun bata masa rai ne da suka zage shi watanni biyu da suka wuce lokacin da ya zo kawo odar da aka yi. babu wanda ya samu rauni a harbin da aka yi a yankin aukar na arewa maso gabashin beirut wanda ya bar hujin harsasai biyar a bango da ke kusa da kofar ofishin jakadancin a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahotonmu na musamman da ramatu garba ta hada mana akan yadda 'yan afirka ke jefa rayuwarsu cikin hadari da zimmar samun rayuwa mai inganci yayin da suke kokarin ƙetarawa kasashen yamma ramatu gare ki da misalin kamar karfe shida na yamma har wajen karfe uku na dare to ba mu daina hango gaskiya hasken libya ba to mu muna cikin tafiya sai injin namu ya fara ba da matsala to kowai zai gefe ɗaya fara rinjaye ɗaya to kowai sai na gefe ɗaya ma lokaci ɗaya jirgin ya fashe na gefe ɗaya kowai sai suka eh, watse kan ruwa. to muna cikin tafiya kan ruwan nan rescue ba su zo sun yi rescue ɗinmu ba. sabanin ruwa bai yi kyau ba sai da muka yi kwana uku a saman ruwa muna tafiya sakamakon kwana ɗaya ake da wuni ɗaya an shiga to mu wallahi ruwa bai mana Wasu matasa kenan da suka shafa kwanaki wajen ganin sun isa turai a burinsu na samun rayuwa mai inganci. Akwai fasinjoji mutum kusan hamsin a cikin jirgin akwai ƙananan yara wanda ake ba su nono kusan mutum bakwai. Abbas Rabi'u matashi ɗan arewacin Najeriya ne da yanzu ya isa turai daga ƙasar Tunisia. bayan dogon gwagwarmaya a ƙoƙarin neman rayuwa mai inganci. A tattaunawarsa da muryar Amurka ya shaida cewa akwai lokacin da ya yi tunanin rayuwarsa kawai ta zo ƙarshe. To sai da muka dinga cewa don Allah don annabi ko ƙananan yaran a ɗauka mu manyan abin mu je ko mutuwa ne mi muna kuka muna cewa don Allah a taimaka mana lamezon da french inda ake yi lodin suka ki taimaka mana ko kallon mu ba sa yi wallahi muna tafiya dai Allah ya taimake mu cikin nasara na ubangiji muka wuce wannan ruwan a haka to labarin Abbas kaɗan ne daga cikin irin yanayi na tsanani da ire-irensa ke tsintar kansa a ciki inda a lokuta da dama ba kasafai ake samun masu tsira ba waɗannan bakin na bin hanyoyi da dama musamman na ƙasashen da ke iyaka da turai kuma kasar libya na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bulaguran da ke tattare da haɗari a hanyar da ta zama tankar tarkon mutuwa ta la'akari da rayukan da take laƙumewa kusan kullum. su matafiya wanda suke zuwa suke tafiya su hau ruwa muna tare da su. Arafat Abubakar mazaunan birnin Tripoli ne da ya shaida min irin mutanen da yake karba a yayin da suka shirya bulaguran zuwa Turai da kuma yadda masu safaran mutane ke ci da guman bakin hauren. Wani kuna tare da shi kuna aiki ma ba zai gaya ma ba sai dai kawai ka ji an ce ya tafi shi kenan ba za ka ƙara jin labarinsa ba wala Allah ya je wala Allah ya mutu wani Allah an kama shi yana bursun dama cikin uku ne wanda ya fi faruwa ko ruwa ya cinye ku ko a dawo da ku a kama ku cikin jirgi goma in suka tashi bai fi guda biyu su je ba don wanda suke kaiwa ɗin su ne kuma suke kamowa yanzu haka akwai wanda muke aiki da shi ya samu kamar wata goma sha ɗaya yana aiki wallahi haka ya tattara kuɗin nan ya je ya bayas ya tafi aka kamo shi aka je aka kai shi bursin aka rufe shi sun laga. kwace masa komai dama kusan fashe fashi ma suke yi bayan wannan akwai wanda yanzu haka fasfot ɗinsa yana hannu na shi mun samu labarin ya mutu a ruwa. To a yayin wata ziyara a baya-bayan nan da shugabar hukumar tarayyar Turai, Ursula von der Leyen ta kai tsibirin fadusa ta ce sun kudura aniyar samar da wani shiri da zai magance matsalar kwararar bakin haure zuwa nahiyar ta turai sai dai a nan abdullahi aduwal shugaban kungiyar matasan nijar mazauna faransa ya ce ba nan gizo ke saka ba dole ne sai an nemi mafita daga tushen matsalar sun jima suna cewa za su ɗauki mataki za su ɗauki mataki mai farfiniyar babu wani matakin suke doka ban da haka nan mataki na biyu wanda zan ca matakin da za kamata ɗauka mu shugabanninmu na afirka suna ya kamata a ce su ɗauki mataki saboda abun kumya ne duk da allah ya ba mu arziki ya ba mu komi wanda ma ya linka na turawa yau mu ne ke gudu muna shigowa muna zakkuwa a su kenan muna so shugabanninmu su kirkiro aiki wanda matasa za su samnawa su yi su dogara da kansu a bari musu walakanci. To daga ƙarshe dai Adwal ya ja hankalin masu wannan bulaguran yana mai cewa hangen dala ake wa ƙasashen na turai. Saboda mutanen da ke zakwa turai fa wahala suke yi muna da dubaye da dama da muka gani suna wahala ba su da takardu suna kwana waje turai fa ko wahala fi sabilillah wallahi ko wahala su tuwa ke so su to yanzu da su yi tamma aljanna tana nan turai a'a tun in ka zaka nan ba tabbat na ka samu takardu ba ko ka yi aiki kenan inda ba za ka samu takardu kuma kana gida kana rayuwa ka yahi maka zakwa nan to rahotanni dai sun nuna cewa daga watan janairun wannan shekarar ta 2023 mutum dubu biyu ne suka salwantar da rayukansa a teku ciki har da mata da ƙananan yara sai dai wannan bai sara gwiwar galibin matasan da ke da burin gaura zuwa turai daga kasashe masu tasowa ba. Mun goyon ba wallahi mu dai akan wannan tafiyar yadda muka dau niyya insha Allah sai mun cimma mu. To ni dai zan ƙara yin na biyun kuma ina nan na yi wa kaina fatan alkhairi Allah ya sa na sake gwada samun haye ni man haye wannan ruwan. Yau kan shiga cikin Europe kenan da kanan Libya. To ga dai kungiyar kula da kaurar jama'a ta duniya wato IOM ba za a ce bakin haure ne matsalar ba. Akwai dai bukatar yi wa matsalar kaurar jama'a duba na tsanaki a cewar Army Pope, daraktar kungiyar muddin dai ana son cimma muradan karni na Majalisar Dinkin Duniya. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a gaida Ramatu Garba da wannan rahoto. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan Washington DC. A yaushe ake so kuma za a iya zuwa shi adireshinmu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar. shirinmu na gaba. barka da hancin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon jiya. inda daraktan majalisar sauyin yanayi na Najeriya Dr. Salisu Dahiru ya yi tsokaci kan wata kungiya da John Kerry jakadan Amurka kan sauyin yanayi ya kirkiro da zimmar shawo kan matsalar iskar methane wanda masana ke cewa ya fi kowace iska haifar da matsalar kumamar yanayi. To bayan da na nemi ya yi ƙarin bayani game da abin da yake haifar da iskar da kuma yadda yake yi wa muhalli illa sai ya ce iska ne wadda idan ya kai sararin samaniya yana narkar da leman nan da ake kira ozone layer to shi methane illarsa a bangaren dumaman yanayi ya iska na carbon dioxide so wurin tamanin da biyar shi kuma iskan an fi sabonsa ne ta hanyar sarrafa ɗanyen man fetur wadda ake konawa din nan wadda idan kika je inda akwai rijiyar ɗanyen mai za ki ga kullum yana cin wuta ne ba dare ba rana wannan iskan da ake konawa methane ne bayan haka dabbobi kamar su shanu da raƙuma da tumaki awaki za ki ga suna cin abinci za ki ga su suna tauna akwai gyatsa da suke yi cikin wannan gyatsan akwai wannan iska da ake kira methane yana fitowa sa'annan kuma idan garuruwa ne waɗanda suke da na'ura na sarrafa ruwan dagwalon bayi wadda ake flushing din nan da ke sa sewage system to akwai wannan iska shi ma ana samu daga wannan yakin haka kuma kashi shanu da dawaki da sauransu shi ma idan ya narke lokacin da yake narkewa aka samu wannan iskan methane to methane din nan ana iya sarrafa shi kuma ta hanyoyi daban-daban domin a samu wani sinadari na a samar da makamashi mai tsafta yawa energy shi kuma dr nazifa umar alramma ya ci gaba da bayani a game da yadda mahaukaciyar guguwar iska take aukuwa yadda take samun sunayen da ake kiranta da su da kuma dangantakarta da sauyin yanayi idan iska ta kaɗo daga arewacin duniya inda ake kira aka ce wato daga irin yankin Iceland irin tanzania da irin Norway San Sweden da ba za daga arewacin su idan ta kaɗo za ta kaɗo to irin teku Atlantic ce ta kwata tunda ruwa ya fi tsoro a kan doron ƙasa in ya dace sai ke ɓangaren tekun atlantika sai ke zaba ruwa da irin waɗannan wuraren masu tsoro ɗan ɗan ɗan ke ke ta kasantar wa tana zagaya ta wurnawa tana wurnawa to wannan da ba su ɗaya su ne mulkin fuskoki da suke wurna irin wannan da ake kiransu da wato conventional wind system wato kaɗawar iska na wurnawa da nuna wani ilimin da wani kuma tun da daga murkura arewa ta tafi za ta yi kudu ta zai tana wurna a wannan yankunan da turai tun da ta fi kada kaɗawa tana wannan wurnawar ana cin yankin temperate da wato kan tan temperate region to wannan iskokin suna da suna kala ta daban-daban in suka da jirgin sai da jikin ya ya canza misali akan samu irin wannan a wajen rigajen tsakiyar turai ce mutu ciwo ko kuma idan yankin amurka ne sun suke yin da suna kanadu in ka in da birnin take da suna ce musu wuri wuri ko mu a arewacin afirka wajen su sudan da ibi sun ce mata hamasin ko a irin yankin indiya za ka ji suna da wuri ke waɗansu canjawar jini ne yake kawo canjawar jinin amma abin da yake kawo jinin ne sai zaɓen da wannan murɗawar da ƙarfi ke kai tun talaka mutum ɗan adam bai samu ci gaban masana'antu ana fitar da sinadarai masu hanyar yanayi suna ƙara wa duniya su yi dama ɗan ana ba abu ne da wani aka faru yanzu da yin tsayin yanayi ba babu ba sai dai tsayin yanayi sun gano yana da damar da zai iya ƙara wa hakan ƙarfi to tun da ɗin yanayi yake sarrafa iskar to ɗin zai iya ƙaruwa saboda wani dalili da ya faru a wani guri. A nasa bangaren kuma, Dr. Radio Tukur Hassan, masanin tattalin arziki da alakarsa da sauyin yanayi, ya yi bayani a game da hanyoyin da za a iya tabbatar da rage tabbatuwar matsalolin yanayi da kuma tsarin juriyar matsalolin na sauyin yanayi. ka ɗauko tun daga somalia ka yi nan ka kuri har zuwa senegal wani shashi ne a afirka wanda shine kan layi in ka shace layi shine kan iyakar inda hamada take da ke kuma yo kudu da ke ciwo shin ƙasa domin abubuwan da suka faru baya so wannan hamadar da take yiwo kudu duk da kasashen afirka sun yi ta kokari da jimirin me za su don tsaye da hamadar tun da masana kimiyya sun tabbatar abu ne da zai iya yiwa a tsaye da ita amma gangara da ita ta koma ba ta fara koma ba masana kimiyya sun duba sun tabbatar za a iya kuma gani a kasashen duniya su china irin kokarin da ta yi wajen mai da hamada da ta zo ta zama jigawa wadda mutanen kasar ke amfana so abubuwa guda biyu fitattu a wannan hali da muka fuskanta su ne kamar yadda kika faɗa mitigation da adaptation plans ma'ana ƙoƙarin ya za a yi a rage tabbatuwar wannan abu da ke faruwa na sauyin yanayi da matsalolinsa da kuma wani tsari za mu zuba a ƙasa wanda zai zamanto zai ba mu damar juriya da matsaloli da wannan abu zai kawo da kuma duba ya za a yi cikin juriyar a fitar da wasu abubuwa wanda kuma za su daɗa amfana al'umma kuma su fito da wasu abubuwa ta yadda al'umma za ta amfana da mafi yawa daga cikin matsaltsalin da za su zo. sauraro gashi mun koro bayani sai dai kuma lokaci ya yi halinsa. Anan za mu dasa aya a cikin shirin na yanayi da muhalli na wannan mako. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ara mana rai za mu dawo da bayanai masu ilimantarwa. Yanzu a madadin bakin namu Dr. Salisu Dahiru, Dr. Nazifi Umar alaramma da Dr. Rabiu Tukur Hassan da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Masalumin Abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi madalla masu raro yanzu kafin mu karkara shirin ga hafiz ya sake dawa da labarai amma wannan karan a takaice akalla sojojin nijar sha biyu ne suka mutu bayan wani hari da ɗaruruwan mahara ɗauke da makamai suka kai akan babura a yankin kudu maso yammacin ƙasa a ranar alhamis kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar da ke yammacin afirka ta faɗa a cikin wata sanarwa sanarwar ta ce sojoji bakwai ne suka mutu a fafatawar yayin da wasu biyar suka mutu a wani hatsari da ya ritsa da su yayin da suke kai ɗauki domin ƙarfafa rundunar da aka kai wa yin. sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta neto jens stoltenberg ya faɗa a ranar alhamis cewa sojojin ukraine suna samun galaba a hankali a yayin da ake gwabza ga zamun faɗa kuma a yaushe yana kira ga kawayenta da su ba da ƙarin taimako inganta samar da kayan tsaro da kuma hanzar hanzarta kai makamai zuwa ukraine stoltenberg ya ce da manema labarai a kyiv cewa ƙara karfafa ukraine zai kawo ƙarshen mamayar rasha akalla mutum shida ne suka mutu yayin da wasu fiye da goma suka jikata a wani harin bam da aka kai da wata mota a ranar alhamis a jihar hirshabele da ke tsakiyar somaliya a cewar jami'ai wanda ya aikata wannan aika-aikar ya kai ci wata kasuwar nama mai cike da hada-hada a garin bulobarde mai tazarar kilomita 220 daga arewacin magadishu saddam chabdi lido magajin garin ya ce jami'an tsaro sun buɗe wa ɗan kunar bakin waken wuta kafin ya kai ga cimma burinsa amma ya tayar da bama-baman a kusa da wani shingen bincike na 'yan sanda. Ministan harkokin wajen Pakistan na rikon Ƙwarya Jalil Abbas Jilani ya tabbata a ranar Alhamis cewa gwamnatinsa ta yanke shawarar tilasta dukkan 'yan kasar Afghanistan da 'yan kasashen waje da ke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba su fice. Watakila matakin zai shafi 'yan Afghanistan kimanin miliyan ɗaya ciki har da waɗanda suka nemi mafaka a ƙasar bayan da 'yan taliban masu tsatsauran ra'ayi suka koma kan karagan mulki a makwabciyarta afghanistan shekaru biyu da suka gabata masu sauraro to duka duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirinmu na hantsi a yau juma'a kuma a nan za mu yi sallama da ku sai kuma can da la'asariyarku ku idan Allah ya kai mu kuji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labarai sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da wanda ya kula mana da na'ura ni Aisha Mu'azu nake muku sallama ma'asalam.